Ya ayyuhannan gida wani bukullaha, ko kuma ba a sadakin sadakar aure a ƴan uwa ya wuce tare da su a wannan masallacin ya yi Da dama na ya yi ita tansa a tuzajin faizan, shagunan kaffin Sani a tafiya ne, ya ƙara duki da taraha. da hagun ina ga digital imam wa inna jundana lahumul galibun shehu jinai abubakar sadiq rahimahullah sannan da hagun ɗinsa kuma akwai nasir islami wal musulmina shehu muhammad nasir ibn maulana shek ado musa ta kawo kwalewa kalmullah Shaunan yan uwa da suke tare da mu limamin wannan masallaci da mukaddabai matasa dukan na ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gode Allah ya gwada mana wannan rana a cikin da rubuci muka taru domin mu wani abu ɗan kaɗan akan baiwa waki da Allah ya yi wa ɗaya daga cikin iyayenmu wanda ya yi saura muke ganinsa shi ne maulanmu misalin faida maulana shi ɗaya mabauci bauchi radiyallahu na mu a shawarar kuke shi muhammad nasir ɗazu ko abin da shi muhammad nasir ya faɗa a ganin duniya yau aka ci. ya isu da kabbaiwa da Allah ya wa bushe shi Muhammad Nasir ya kawo yawan ‘ya'ya da Allah ya masa kuma a ciki saba'in da biyar ta Qur'ani ne ko shi Muhammad Nasir yawa sannan jikoki wajen mutum ɗari hudu kuma ga na raye wannan tarihi yana tuna na na wannan sai yana tuna mun wani tarihi da muke karantawa na ko abul bashiri annaba adam alayhi salam cewa annaba adam yake Allah ya kawo shi da yake kawo duniya ne bai mutu ba san da ya ga ‘ya'yansa mutum dubu ya ga jikokinsa kuma sun mutum dubu goma to shi ma wani mushe shi Allah bai ɗauke shi ba san da ke jikokinsa mutum ɗari hudu aka tara ɗari hudu da shida aka tara da jikokin ‘ya'yansa kuma ɗari to da ‘ya'yansa da jikokinsa da jikokin ‘ya'yansa an samu mutum ɗari uku wanda suka haka ci alƙur'ani wannan sai mu ce alhamdulillah ko wannan bolan mu shi duk da ta wuce ko wato muna nufin aka ajiye shoran goyo mai wawaki da Allah ya masa mai shawar lokaci ya kawo ko wannan ta isu duniya ku kalubalanci dukkan wata jama'a na musulunci cewa a wani gida ne da aka iya ɗauko wani mai wannan baiwa in ba a gidan shi Ibrahim ba radiyallahu ta'ala duk duniya ba na tsammanin da aka samu wanda Allah ya masa wannan baiwa in ba a cikin gida a cikin dariƙar Tijjaniya ba alhamdulillah wala shi ya bar abubuwa da yawa wanda tun kafin ya tafi ma Allah ya masa kawai hujji wanda la ta fadu wala tusa da farko wala shi ya tashi a cikin garin Bauchi tare cewa yadda aka haife shi kamar yadda ta taɓa ji lokacin gama wanda ya na faɗa ɗaya eh, cikin gwamnati yawa na faɗa cikin gwamnati ya state a to din kawai ko ne ta hauka cin gwardan ko wuci ne ai duka na to alhamdulillah to to alhamdulillah to ashe ainihin mai ko na kushe na wajen daren da kaga shi ma nan san ma kalmar jawo ko ba gwardan ta ce ai mun yi musharaka cikin duk da ne in an kira gwamnati ya mun bamba suna kallon mu to ai ita ne shi ne daga cikin jihar Bauchi alhamdulillah wannan gari namu da hauci Allah ya mana muke da malima da yawa shugabanni wanda Allah ya bayyana su irin maulan shehi irin maulan maliyar awuyayi irin maulan shado kusa ta fafalewa irin maulan shaliyu tsafe da irin su maulan shema dan kuma wanda shi ma dan kuma shehu shi a aliyu gidan bare bare ma ta ta'ala hunti su ne manyan shehunai a jihar Bauchi kabirin Nurul Failat. Kafin bayyana faila su ne suke da sassala harkar sharifi da aka yi wanda ake kiransa sharu zangina. Wanda sharu zangina in ka bi har ta ciwo a kusan ka su shehu sani kafin da Kano su shehu mijin yawa malamin su shehu a suna da sassala da ta izinin ɗariƙa ta hannun shi shehu gida. duk wani dattijo a lokacin wanda ya shekaru da yawa a ɗariƙa yake fata to yana da sassalan shehu gida. wanda shi shehu gida yadda za ka san lamarin ta san kana bayanin wato olim shedayin dole ka ɗin koma cikin shehu ibrahim shi kuma kana bayanin cikin shehu ibrahim dole ka koma nan muhammadu dare sallallahu alaihi wa sallam. Tafiya da halaran daga can ta dinga tana siryani har zuwa kullum wurare a shi sharu gina wato da kafin bayyana shi ibrahim yawanci duk shehurai da mukaddamai sassala dariƙa yawanci ta wurin sani, ko da suna da sassala ta wurin sani ne yana suna sassala tasa wanda ana ganin ta sassala ce zinari wanda bai sallama ba, shehu gobe cikin shehu ya bayyana shi shehu gina bai sallama ba shehu Tijjani zan gwambare bai shehu ne bawan Allah wanda ya Allah masa komai na wilaya wanda a ana ganin ma har yawon kujerar gausiya shi ya sama kowai kawai tafiya da kujerar mutum bi ba su hawa dole kawai ya tafi lahira da kuma ya da kwana ta ƙare amma irin cikin tafiyarsa cikin lamarin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawci ya zan bambari ba yana ganin girman duk wanda aka ce jinin annabi to shi ƙararre ne cikin ganin girman sa kamar yadda muka sauna al'adar shehunan mu yana ganin girman shehu zai gina sosai amma lokacin da shehu bayan ya bayyana shirin da gina bai sallama ba ya ce kai shiri ne amma yau sulhun annabi yana gurin shehu bayan gida aka mun ajiye ka mun ɗauki wanda sirrin kakanka yake gurinsa. sa to shi wannan bawan Allah wata rana ce shi ya ji roji jallon kwaja ya zo a shi ya sa ya yi sallan da shi ya yi majalisi tsakanin magariba da isha ya sa ya sallan isha kuma shi ya ce kai eh, shiri ne hakika ne jirin annabi amma sirrin kakan kai yana wuri sabila da haka wayannan shegunai guda uku da kawo su su ne ainihin manyan shugunai a garin Bauchi lokacin da faila ta bayyana sun girma su suke ba da su, wa mola kushe su amirul auliyayi suke zuwa suke kaiwa can kushe ibrahim radiyallahu ta'ala da da girma lokaci ya riga da ya kama su alhamdulillahi a ni ai ba san kai ba mu yan malam goje kamar ni mai magana <laughs> abuwa ya mu ce kushe duk kuwa a garin bauchi ba wanda yake kusanci da shi inda ya zauna a nan bakin gida gida alhaji barau alhaji barau ba shi malam barau ba alhaji barau kuma ci ne farkon yin da ya fara zama ne zo nan yadda ya kabar walibin sai yake gidan sa alhaji shehu adamin nan na shawarar fiti Allah ya kara masa lafiya wajen da malam goje duk abu ne shi ya take jangwalin su da da shi da iyayenmu akwai ta ayyuka sosai da kuma nasaba na ɗarika ga kuma shi ma ɗan kuma yana daga cikin malaman na fannin ɗarika ga kamar yadda shehu an ce an yi bakon yancin shi dan kuma kamar shehu an tiku ne akan ake a abinci alhamdulillah wani bishe ana ganin mutum da ya hau wanda yawa mutane sun san shi bayan abubuwa faila ta kwarara abubuwa ne fatahi ya zo amma ai shawu ya fi din da ke tsammani kuma shehu yana da himma matuƙai himma a cikin lamarinsa shi yasa Allah ya masa abubuwa da yawa su ina da a tafiya dama na su bai wanda ake nufi da ruko da ɗariƙa dama kada ka zama malalaci su shehunan ɗariƙa da su kawo ka ne su ba ka wasu dai wanda adabin su ba yawa yake da shi ba amma in ka cika sharuɗa to sai an waye gari kana wasu adabi wanda in ka faɗa ma wani da ya ji tsoro. Daga sun dama ainihin ɗariƙa kan sun same ka hanya ne kana tafiya a hankali wanda za ka dade maka isai da za ba sai kuma suka ce kai ba ba ka ake tafiya ba sai suka jawo ka suka ƙara maka tafiya to abin da su suke suke yi ke shi yasa kullum da kace misali ta sa magana kan himma himma har wani ku tijara da lan yana cewa lumbatul insani kafiratun mahma ta allaka bi shay'in jazabatu wal umri wa ra'ayat yace himma dan adam birintaye himman ɗan adam ɗan adam Allah masa baiwa da wannan yau yahuda suke juya duniya tunda ce yahudawa suka daga duniya da can baya da kai calculation ba su kai miliyan ashirin ba amma yanzu ko da sun karewa ba za su kai miliyan hamsin ba amma ku duba mutane a duniya wajen mutane miliyan bakwai ake magana a duniya amma su ce juya duniya suke da himma suna da tsari suna da himma suna da hadafi ne ake so a cimma to dan adam Allah ya masa baiwa idan ka ta himma shi yasa suka ce a mukamin da wulaya duk wani mukami da kake so ka ce da ka yi zuwa dai da yin ka ta sai sai dai kuma da yake kowa Allah ya rubuta masa ilimin idraki da kolan bishe radiyallahu Allah ya kore masa himma matuƙa yana da himma don lokacin da yake yawo ne da shan kuɗe da ka kawo an yawo tun a kafa an yawo a keke har ya kai ma an je wani garin sai an ɗauke shi a doki ko a jaki a ƙara sawon gari muradinsa kawai kaga irin himmin shauda kenan wa ummati a an asukahu ila halakatil barri bi ilahina wannan al'umma damuwa na nan mu kora zuwa ga halaran Allah to haka shi ne tun ke shiga sakonni kalle ne ka wata kauye a garin nan namu na Bauchi gabanci yafaci kudanci wanda shi ne shugaba, wani wajen da kafa wani wajen da keke wani wajen a jaki damuwansa ya je mutane su gane wannan hanya na halin layi da shehu da tallar ta'ala da Allah ya hore masa wannan himma ya kai ma ce in ya je ƙauye ne na holi kuma wannan ya kaya na ji a gurin wato ne daga cikin malamu shi malam Baroba Kula ya ce idan shi ya je ƙauye na holi ya aka fara maulidi tun tunda ba wai ana sa tanti ne irin ne yanzu ba ruwa ya kirto inda an fara maulidi to tuba ya tashi kowa ya mai awazi sai ya ce kunyan mukaddamai su zauna a gaban duk dukan da ruwa ne masu bane ba ba za Allah shehu kai shi malam ko shi ke da ya ce shi sun jajjawo ne yawa da shi duk ruwan zama ya ce bare shi inda an fara maulidi ya ce sai wani sani sai asuba har a yi ruwan a ɗauki a ɗauwan kiya duk wata tewa su ke dai manya ko wani suna gani ya fi ashe yana tafi su su tashi wannan Allah ya musu wani himma kuma in ya doshi abu in ya doshi abu tafiya da yana tafiya da irin tafiya da sufa bayan da yake kuma su ne zanatin gare su muke kwaikwayo wato ya kwaikwayi shi Ibrahim a abubuwa tewa kuma dama shi ne ainihin masu nisa ni ina kaunar shi gayatan amma babban kaunar da nake masa wallahi kaunar karshen guda idan Allah ta'ala kamar yadda shi guda ke wani bai yake ce ka fani tikara bi hayati wa ba'da ha li anna nabiyyu mustafa khairu sulhi ya ishe ni alfahari duniya da lahira shine rayuwa na da bayan ban nan annan Muhammad ko a cikin shine fiyayyen annabawa to ni ya ishe ni ma alfahari kaunar da nake maulan mu shehi ya ɗarke cikin shehu Ibrahim da Allah ta'ala lalle yana kaunar shehu Ibrahim da Allah ba wai kuma na faɗa ka? ba ina nufin sauran sadatu wai ba su dace ba dukkan su da ne cikin shirin da dalalan amma an san shi shehu da yake shi a gudu kususiya da aka masa shi aikinsa ta hadu ta zahiri ne aikinsa da kuma ne amma da yawan su aikin su shauran sadatu wato ta fi karkata ta baɗi ne da ta zo ka bude maka kirjinka su tura masu riba ya su ba wa'azi ba daga nan shi kenan kaga abu da kuma ba za ka ƙara wato sauka ba lallai ko na kushe da talla ta lamu daga cikin dubbai wanda Allah masa akwai himma wanda yake zama ruwan sama ba bai kai gashi a maulidi mu a yau muna da ababen hawa amma su yawa zai idan ke yi tare da yawa ga su yau jin san imam taron yau ba ce an yi ruwa ba zai Shin Muhammad wani ya ce taron ma ne wanda yanzu ake gudana lallai an yi da sharaɗin aka cewa an yi ruwa ba za a yi taron to amma shi gashi an zo an ruwa in kana lura da rayuwarsu shi ana ruwa ba ita shi sai ya gama maulidi to kaga she lallai duk wanda ka gama ya zama wani abinci malam bahaushe suka ce ba banza ba ka tuwa ne ba banza ba in ba a sha dare ba an sha rana to wannan daga cikin himmar su she kenan kuma wannan kyakkyawan kaunar karshe Ibrahim da zai ba ta ala rana shehu babu lafin fundo ya ce yake faɗan wannan magana wallahi sai duk duk da ba na faɗa ma haka bane ce yayi ittilahi ko da ke, daga gurin su ne muka wannan daga cikin abin da ke cikin zuciya na yake ce ko ba kuma yau da ai shehu Rai, muna alfani da ke zuciya da kai nan kana kaunar baban mu matuƙa kana kaunar baban mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala to da wannan ne sirri yake samuwa ka zamo kana kaunar shehu ka dama shehu Rai ya ce a ah, bi kadiri ma tuhibbu tanalu gadu balkamu balkamu balkamu a tsakanin gurgurin inda kake son shi ya huta haka kake samun madadinsa wannan haka sufaye suka faɗa irin jin da kake yi ma shi ya huta kyakkyawan kauna ya tsada ka ji kana karanta risaloli na shehu raka kake yana cewa da madadin shehu tijjani albarkin shehu tijjani duk abin da shehu raka yake cikin shi sai ya ni shehu tijjani radiyallahu ta'ala sirrin kana kaunan shehu cikin gaskiya cikin ranka komai zai zama masa da sauki domin su dace gaba da madadi a wuta ake kira madadi da gola fushi bayan kuma da Allah ya kore masa kuma kwanaki mun je Kaduna taro da aka yi gaba da kariya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani bawa Allah aka bada masa ruwa da ciwo da dogon cike sai yake tambaya na ya gola fushi ne ce alhamdulillah ya ya kaza ya kaza mun ce duk alhamdulillah yadda bai gure ita wayannan shababul faida din ta ce bika lafiya ce, a musu tiyara da ce insha Allah sai ce to sai yake ce ai ce Allah ya masa baiwa sai yake ce babban baiwan da Allah ya mashi yi tsawon kwana yi ta maimai da ayyar shi daga Allah da ce ka manta mu daya yi kuma da ya ce babban baiwansa sa manta Allah da ya ce Qur'ani sai ya ce eh lalle kuwa Qur'ani amma shi ya ce domin tsohon kwanan ya ba shi cimma abubuwa da yawa ya gansu kuma dama na hadisi ne na da kai makala kun ruwa suna samun ruwa Yanzu su da haka shi Allah masa baiwan Qur'ani Allah masa baiwan tsawon kwana kuma ya ishe shara da kuma abun alfahari kuma yadda dazu sakin faila yake fada shi wa mulkati a a ina ne za ka samu irin wannan in ba a kire shi shi Ibrahim ba shehi a irin baiwan da Allah masa na tsawon kwana da jama'a da ɗaukaka da masoya da hikima don abubuwansa da yawa da kuma zamani duk yana da tsakawa ga shi ya shekaru a an cimma ƙarfi guda amma waye she wayayye kamar da ya ga mutum tana da yanzu dole kuma cikin shehu ibrahim shehu ibrahim wayayye ne radiyallahu ta'ala kuma duk she ya ɗauka ne irin wannan taktis ɗin daga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala dan shehu ibrahim ya ga hotunansa yanzu yau rasuwarsa ana maganar shekara wajen arba'in da biyar ko da da takwas ko to amma kai kalli rigar da take cikin shehu ibrahim ta fi da sarki garin ku kyau in ya yi rawani ya sa gilas ya eh, ya fi gwamnan garin kuɗi a gudu to shi Ibrahim ba yayye ne radiyallahu alamu. wa ta shi Allah masu irin wannan yana tafiya da zamani shi yasa kake tura ƴaƴansa suka yi karatu da zamani bayan suna da haddace Qur'ani da tura su jami'o'i kuma su yi karatu bayan karatu sun yi karatu wato su kafa jiniya suna da wayewa na addini kuma suna wayewa na kuma zamani kuma abu in ya zo na zamani baya saurin ya ce shi bai yarda da abu ba sai ya mata kallo daga sama zuwa ƙasa shi yasa ba za ka ga ya fito wani abu a ce maka ya saba da zamani sai ya faɗa mu tukunna bi dukka tukunna ya fatawa a kanta wannan duk baiwa ne da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa wani sannan gashi ya kafa makaranti ne da yawa a sasannin ƙasar nan wanda matsayinsa kamar yadda ake ce shehu Ibrahim da Allah ta'ala ya kai matsayin a ce yana da ɗariƙa nasa amma kuma ya zama almajiri shi tijjani ta ta'ala to haka shi yin abin da Allah ya masa ya kai ma a irin wani yadda suka wuce ya kai ma iya ce bai zama da ne na kansa ne ɗariƙarsa ta biya da irin jama'a da Allah ya hore masa da masoya da karbuwa kuli da Allah ya masa amma kuma hakan almajiri shi ne ta ta'ala da kuma wannan ya fi alfahari Inda ka goyi yadda kwanaki da bisi suka yi shi san dai na ce na gode Allah da Allah ya haɗa ni da shi Ibrahim a rayuwa na gode Allah da Allah ya haɗa ni da shi Ibrahim shi ya san abin da ya gani tare da shi Ibrahim da Allah da shi irin bai wanda Allah ya masa kaman kai ne a ce Allah ya sa kama kama na sa ka fita shi Allah ya sa kai zamani da annoban ko Allah ya haɗa ka da annoba ce kai zamani da annoba ka zama daga cikin safansa to Allah ya da dukkan kowai in ka zama sabon annabi ya zama sauku na biyu a daraja a wurin Allah dan daga annaba ya sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka aka mura bishi Ibrahim da in ka haɗu da shi to Allah ya maka gurbi komai kuma ko da ta yi zamani da shi ko da kuke zamani da shi ne da Allah ya maka sirri ya ce ya awwalan ya akhir ko ya wani ya mana da farko ya wani ya mana da ƙarshe duka ya samu sirrin su bi alaka shehu Allah ya masa koyin baiwa ya hada shi da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala duk da kuma yana faɗa shehu Ibrahim ya kai ma ana ce shehu Yahuza shehu Yahuza Zaria shehu ya huza wani mutafannin malami wanda ko a Misira ko a Misira irin shehu ya huza. dole a shirya masa hula ga wilaya ga kuma karatu ne sun ci mamaki kowace irin fanni ya yi shekarar ishara wannan shirin ne duk da hakan ma ya yi ta idan a fahimta na fasul ne shirin na na na na wannan ne shi fatul jawabi shiri na askari shiri na askari to shawar yahuda an ce ya kai ma su biya da fannin cikin ilimi idan aka masa tambaya a zahiri ya ce waye wannan tambayar ya ce maka shawar bilkarin sai ce na san wanda kai ba wanda ne shawar bilkarin zariya wanda fannini ne na ƙarshe ga wilaya kuma shi ma malamin wani shi da ne domin shi ya yi tarbiyya a gurinsa kuma faila ma a bauchi faila a bauchi sassalanta ta ni shawar bilkarin zariya aka shi domin wani shehu ne uku ne shehu tsaro abokansa ne kuma almajiransa ne shehu abdulkadir ya kai ma ya ce bai san adadin bai san adadin ya fito ne je masallaci ya yi rikiya yana kallon manzo Allah yi ba su shiga masallaci ya ce ki san da ta ya sha yana ba da karatu a kai gyara da ya ce wallahi sai na tun layi wanda ya so ya da wanda ya so kar ya tafi a karatu ya kuma jola wanda ba su kai su ba masu rani sun sun Allah ya musu wani almajiri shi kuma malamin koren shi ne radiyallahu ta'ala to yakan yi tambaya a shehu Yahuza shehu Yahuza ya ce kai ɗaya ne ka kai ɗan wannan tambaya sabiya a san akwai tambaya na mali, akwai tambaya na ɗalibi akwai tambaya ko wanda ba ya zuwa makaranta akwai tambaya da wani ya maka ka san wannan tambayan yana da ido nema a karatu har yake maka fatawa akan wannan matsala to sabiya da haka a walabu ce Allah ya fasa irin wa'annan baiwa waki na yayewan ya'ya ga tsawon kwana ga kuma Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi masoya kuma duk gidajensa ba wani gida wanda da ka samu ake wato haya a ciki wannan shi ma karama ne wanda nake babba kuma babu yadda da aka samu wanda Allah ya masa wannan ba gidan shehu rai ba rabiyallahu ta'ala garaka a dole ta aita da wasu abubuwan da yake son faɗa ne abubuwan da ya kare ba ga kuma digital farming da aka wasa yi ga kuma sanyi da da aka wula bishe muna wannan kan ya gwada mana cikin sa shekara ɗari ya samu karfi guda ko mai bishe ma mun nasu ne muna akwai sabanin misali wasu mutuna ce duka dai wannan babban baiwa ne ba a gari ba ba inda da ka samu wato wannan ga mutum mai makarantun Qur'ani mai almajirai da yawa kullum dare da rana karatun Qur'ani wanda yake kare ta izala suke ta magana kan salati fati ƙarya ne ƙur'ani namu ne sunnan ma hadisin namu ne da akwai akwai malaman wanda ake da shi wato da na koyi da na zahiri Allah ya koyi su iyakansu wani malamin ma ka same shi a wani kwai wallahi ne ka dinga ba ka karatu imamu yanzu ba wani a duk sa ta yana ba da karatu in ka je ka je ake karatu malam a gudu wallahi sai ke ta wato imamu ne kuma wani fushi yana da baiwa ana ce baya mai ruwa in ka je da ka ce ka kai dan waye daga wani anguwa kake insha Allah wai ka samu ya san dattawa kamar ga lokacin tana cikin kayayyaki kamar yadda zan gode ta fi shawar kitu da dai duka yi sarakunan Kano can can tun wani sarki wani mai farautar giwa ne to haka ne ta tsohon gobe da kowa da irin da Allah ya musu Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ba mu albarkacin Allah ya dafa mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته